Taron wanda aka yi wa lakabi da tallafawa makarantu don samar da tsaro a Najeriya wato Financing Safe Schools karkashin kulawar ma'aikatar harkokin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasar wani yunƙuri ne na samar da dabaru kan tsaro da ya biyo bayan yawan sace-sacen ɗalibai a wasu makarantu da ke shiyar arewa maso yamma arewa maso gabas da kuma yankin arewa ta tsakiya a Najeriya cewar ministan harkokin mata ta ƙasar Den Pauline Talen sai gwamnati da hukumomin tsaro da al'umma baki ɗaya sun haɗa hannu wajen shawo kan wannan wannan matsalar. Ban bakin ciki ne abin da ke faruwa a ƙasa gaba ɗaya yanzu domin hankalin iyaye a dage take hankalin kowa ya tashi domin ilimi shi ita ce komi idan kuwa muna dama mu musamman a arewa muna fama da rashin isasshen yara a makaranta yanzu mun waye gari iyaye na tsoro su kai yara domin ka kai yaro makaranta baka tabbatar zai dawo ba to wannan gwamnati ita kadai ba za ta iya ba ina farin ciki da wannan taron da ita minista na finance ta kira kuma kin ga kowa da kowa na nan ba abu ne wanda gwamnati ita kadai za ta iya yi ba dole yan tsaro musamman sarakuna shugabanni da addinai kowa community leaders al'umma gaba daya dole ta kasance tana gaban wannan ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare a Najeriya ta bakin shugabarta Zainab Ahmad Shamsuna ta yi gargaɗin cewa za a iya asarar dala tiriliyan goma a kuɗaɗen shiga da ƙasar za ta samu a nan gaba idan ɗalibai suka daina zuwa makaranta har na tsawon watanni biyar bayan zaman da suka kwashe a gida na tsawon wasu watanni sakamakon ɓullar annobar COVID-19 a ƙasar. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana cewa ana buƙatar kuɗi masu yawa don cimma wannan ƙuduri. Ba za a iya shawo kan wannan matsala ba in ba an samu wadatattun ah, kudade ba ah, ga gwamnatoci da kuma wannan sashe na ah, ilimi musamman da kuma jami'an tsaro. A nashi bangaren ministan sufurin jiragen sama a Najeriya sanata Hadi Sirika ya yi ƙari da cewar. Na farko abin ya addabi kowa da kowa kuma in ba hankali ba shi zai haɗiye mu duka baki ɗaya. Na biyu irin mutanen da suka tattaru a wurin wannan taron da gwamnoni da yawa da ministoci da yawa da shugabannin tsaro da yawa da ambasadoji da yawa da mutane da wanda suka da ruwa da tsaki a irin wannan harka da kuma cewa ita ma'aikatar kuɗi ta hankaltu da wannan cewa yana iya kawo barazana ga wato tarayyar najeriya baki ɗaya kuma ta dage kuma ita ce cibiyar tattara kuɗaɗe da kuma tsare-tsaren ƙasa wato planning ah, saboda haka yana da cikin tsarin su so abin da zan bamban shine wato zummar da aka sa a cikin wannan da kuma yiwa cewa in ba a yi ba zai haɗe mu baki ɗaya. tun a shekarar 2014 aka kirkiro da shirin samar da tsaro a makarantu biyo bayan sace 'yan matan makarantar sakandare na gwamnati da ke ga garin Chibok a jihar Borno su 276 sai dai duk da hakan 'yan bindigan ba su daina kai hare-hare makarantu ba. Ana dai sa ran wannan yunkuri zai rubanya kokarin da ake yi wajen cimma nasarar samar da kyakkyawan yanayi ga fannin ilimi ga 'yan baya da ke tasowa don su ma su samu ci gaba da ba da tasu gudunmowa ga bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da al'umma ta gari. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.